في الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله أمر أمر الله به الأولين والآخرين فقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد فإن من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يعنى به في جلب نفع أو دفع شر أو ما يتحصن به في حياته هو الدعاء فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في غير ما حديث قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال عز وجل وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الله يستجيب لعبده ما دعاه ما لم يعجل في دعائه وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الدعاء ومن أعظم ما ورد عنه من الأدعية صلى الله عليه وسلم مما شمل خيري الدنيا والآخرة ما ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن, عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قلما يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا ودعا لأصحابه بهؤلاء الدعوات فقال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ففي الحديث ما يخص العقيدة فقد ذكر في بداية الحديث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث أن أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء فإنه هو الذي يقسم حتى التقوى والخشية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا وفي الحديث أهمية هذه الأمور التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أو دعا الله عز وجل إياها أن يهبه الله سبحانه وتعالى وفيه أيضا دعوة بما ينفع الإنسان في دنياه في دنياه وفي آخرته وفيه أيضا دعاء لأن يمكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أباح له من أخذ السعر على من ظلمه فإن الله عز وجل أباح للمظلوم أن ينتصر بل وعد ذلك من صفات المؤمنين المختارين المنتجبين وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقد قال الله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وقال عز من قائل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم وأن الله على نصرهم لقدير وقال فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واتبع سبيلهم إلى يوم الدين bayan haka ya uwa bayan wasiya da jin tsoron Allah wanda ita ce wasiyar da Allah ya wa mutanen farko da na ƙarshe ya kamata mu sani cewa cikin mafi girman abin da ɗan adam yake riƙa domin janyo amfanin duniya da lahira da kuma neman ije dukkan wani abu mara kyau ko mara amfani da neman katanga domin mutum ya rayu lafiya akwai addu'a a ciki addu'a makami ce ga dukkan wani dan adam da ita ne mutum galibi yake samun abin da ya rasa da ita ne kuma abin da ya samu yake zama mazala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗakar da mu akan muhimmancin ta sannan kuma mahimmancin addu'a ya zo a cikin littafin Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin ayoyi daban-daban Allah subhanahu wata'ala yana cewa ka gaya ku. kuma ubangijin subhanahu wata'ala ko ubangijin ku subhanahu wata'ala ya ce ku roƙe ni zan amsa mu lalle wa'inda suke yin girman kai da homa wajen yin addu'a bautata wajen bauta mini ma'ana wajen yin addu'a to za su shiga wutar jahannama kaskantattu sannan ubangiji subhanahu wataala yana cewa idan bayinka suka tambaye ka idan bayina suka tambaye ka game da ni lamari na to a gaya musu ina kusa da su kuma ina amsa addu'ar duk wanda ya yi addu'a duk wanda ya kiraye ni ya roƙe ni to zan amsa addu'arsa ujibu wata da'i idza da'ani falyastajibu li dan haka kawai su yi addu'a su nemi in amsa musu wani yuminu bi kuma su yadda da ni su gaskata ni hakan zai sa su samu shari'a ya ba cikin hadisin al-Nu'man ibn Bashir Allah ya kare yadda a gare shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ita wannan addu'a ai ita ce ibada addu'a huwa ibada ya ba a cikin wani hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a ubangiji subhanahu wataala yana amsa addu'ar kowane bawa da ya daga hannu ya roƙe shi ma lam yu'ajjil mutukar mutum bai gaggawa ba abin da ake nufi da gaggawa shine mutum ya ce na roƙa na roƙa har yanzu ba amsa mun ba to wannan alama ce ta cewa shi kansa bai gaskata abin da yake roƙa ballanta na ma a amsa a akwai ladubba na addu'a da yawa amma abin da ya fi zama wajibi dan adam ya yi addu'a shine wajibi ne zan to sanda za ka yi addu'a Allah shi kadai ka roƙa domin ta yi ko du'uni ni kadai domin Allah ne kadai mai baya ko menene duk a hannun duk da cewa misali zai yi a ce abin da kake nema yana hannun wani dan adam to amma idan Allah bai kaddara da ka ba to wannan mutumin ba zai baka maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam in an je ganima an samu ganima shi ke raba ganima shi zai duba kokarin kai baka abin da zai baka da Allah ya sa aka samu buɗi sai zanto an samu faiku wannan kuma faiku ma ba ta cikin ganima ita manzon Allah da kansa yake tasarrufi a kanta in ya ga dama zai iya ɗaukar ta ya ba mutum ɗaya ma gaba ɗaya hasubar maslaha sai zanto kowa yana so ya kusanci manzon Allah suna da ya samu wannan kyautar sai ba za Allah ya ce musu wa inna ma ana qasim ni fa rabawa nake wa yudilla amma Allah ne yake bayarwa da haka sai abin da Allah ya tsaga maka shi ni kuma zan ɗauka in kenan in za a roƙa wa za a roƙa Allah subhanahu shi yasa Allah subhanahu wataala da yake fadakar da mu'minai a cikin suratu at-tauba yake cewa walau annahum rabu ma atahumullahu wa rasuluhu da a ce sanda maza Allah ya karkasa ya ba su su gamsu da abin da Allah ya ba su a kaso na kaddara manzo Allah ya dauka ya miƙa mu wa qalu su ce hasbunallah Allah ya ishe mu koda a zahiri abin da aka babu ba zai ishe mu ni wani abu to mu muna da Allah kuma ai ba yau ce rana ba yau kaɗai ce rana ba sai utina Allahu min fadlihi ana nan Allah zai zo ya ba mu a cikin falalarsa wa rasuluhu manzon Allah ya dauka ya ba mu a cikin abin da aka samu na ganima inna ila Allah razu amma da aka tashi ai manzon Allah shi ke dauka ya bayar ko ba haka bane amma ba a ce inna ila rasul razu ba sai aka ce ne inna ila Allah razu gashi manzon Allah ne zai dauka ya baka amma ka je ka roƙi Allah kai sulhu da Allah shi kuma Allah shi ya sa manzansa ya baka inna ila Allah rajiun shi yasa ashabul janna da suka ce ba za su ba wa kowa amfanin gonarsu ba kamar yadda babansu ya saba yi iz aqsamu la yasrimunha musbihin sai da asu ba za mu je mu yanke gonar mu ba ma zan san insha Allah wala yastasnun cikin dare Allah ya aiko wuta ta kona wutar ta kona gona gaba daya fa qafa alaiha qa'ifun min rabbika wa hum na'imuna fa asbahat kasalim yatakasar an none gonar an kona karma da suka tashi cikin asuba suna kiran junansu suna tafiya suna koya sauti suna cewa yau ba wani miskini ko talaka da zai shigo gonan nan mai maza maza mu nome abin mu gama da suka zo sai suna cikin sauri a zaton cewa za su je su nome gonan su suna zuwa suka ga gona har suka wuce ta ba gane ba suka ce inna la dalluna to ai ko mun bata a hanya ne ko ba hanyar muka biyo ba suka ce kai bal nahnu maharumun kai lallai dai an haramta mana gonan nan ta mu mugunta muka shirya sai ta kare a kanmu wanda ya fi su hankali zai ce alam kulla kuma laula ta tusabbihun to da suka gano suka ce subhana rabbina inna kunna zalimin suka ce lalle mun zalunci kanmu ba aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamuna kai ka danyo mana kai ka danyo mana ka ce qalu sai suka ce inna kunna bagin lalle mun huce gona da iri sai suka ce asa rabbuna amma ya kusata ubangijinmu ya musanya mana wacce ta fi gonar da muka rasa ya suka ce inna ila rabbina rabiuna da suka faɗi wannan kalmar wasu bayanai suke cewa sai Allah ya mayar musu da sama da abin da suka rasa da in za ka nema wa za ka nema a wajensa Allah shi kadai wanda duk zai roƙi abin da Allah kadai ake roƙa sai ya roƙi wani ɗan adam to Allah ba zai ba shi ba in kuma Allah ya ba shi ma to talala aka yi masa ba a roƙon annabi ba a roƙon mala'ika to ko in ba a roƙi annabi ba akwai ɗan gata a wajen Allah irin annabawa shi sa manzo Allah ya kama Abdullahi dan Abbas ya ce wa idza ta'alta fas'alillah ya rike hannunsa ya ce ya hula inni u'allimuka kalimatin ihfadillah ya faska ihfadillah tajidhu tujaka sai ce wani za ta idza ya ce fasalli ba yace fas'alillah roki Allah wanda duk ce maka roke ni ne in roƙan maka Allah to ya yaudare ka domin ba mai bayarwa sai Allah ana roƙon halitta ne a abin da halittar take iya bayarwa aljanu da ake roƙon su tsara mutum a zamanin jahiliya su kansu sai da suka ce wa annahu kana jalin min al-ins yahuduna bi rijalin min al-jinn fa zaduhum rahaqa wasu cikin mutane suna in za su wuce ta wajen da suke jin tsoro sai su nemi tsarin shugaban aljanun wurin to wannan sai kara wa aljanun girman kai da kafirci aljani baya iya maka dan adam bai isa ya maka abin da Allah ne maka ba anna ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka maza Allah sama yake cewa wa'lam anna al-ummata law ijtama'u law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak to da haka in kana neman amfani wa zaka roƙa Allah shi kadai abinda ake yaudarar wasu mutane da shi a ce za a yi musu istihara istihara in ta wuce wacce manzon Allah ya koyar to ta zama bokanci sai a zo a aje takarda a dinga kiran ya rauka ya ilu ya hauka ya ilu ya damda ya ilu ya wane ne kiransu da ake barin kwansa ake yi ko a dinga kiran mutanen da yake sun mutu Allah zuwa nasu ala ke cewa wa in tad'uhum in kun roƙe su ma la yasma'u du'a'akum ba za su ji ku ba walau ta jabu da kuma kun roƙe su sun mutu ba za su yi amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi na ran alqiyama kuma su wala ba ruwan allan da ya san abin shi yake ce ma yace wala biyu kan mutu da haka in za ka roƙa wa za ka roƙa Allah shi kadai shi yasa ka ga da yawa mutane suna addu'a da suke ba a amsa musu addu'a abin da sa ba su yadda cewa Allah shi ke bayarwa so nawa ka taɓa shiga musiba kaga Allah ya tsiratar da kai da addu'a da roƙo lokacin da bala'in ya tinkaro ai a zuciyarka ka san ba wanda zai iya tsamar da kai sai Allah wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin kuma wallahi ba za ka roki Allah a lokacin ka roke shi kaɗai ya amsa maka sai dai inda ba kana da shakka a cikin zuciyarka ya zo a cikin hadisin Muawiya manzo Allah sa cewa inna Allah hayyul karim Allah ne kunya ne mai karamci yastahi min abdihi yana jin kunyar bawansa ya daga hannunsa ya roƙe shi sannan kuma ya maida hannunsa bai masa komai ba ko manzo Allah ba zai taba ƙarya ba ka jarraba ka kaskata a cikin zuciyarka ka roƙi Allah amma ka ga abin al'ajabi ba shi yasa waɗanda suka san Allah ba a mayar musu da addu'a wannan tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya daga hannunsa a yakin badar kusan rantsuwa yau ubangiji yace Allah in ka bari aka halakar da al'ummar nan ba za a ƙara bauta maka ba a ban kasan nan Allahumma anjizni ma wa'adtani Allah ka cika mun alƙawarin da kai mun Allah ka taimake mu Allah sai ka zaka taimake mu Allah sai yana soke hannunsa Allah ya saukar da ruwa kuma taimakon yazo iz yuhi ila al mala'i iz yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان Allah ya saukar da madadin nan take haka sahabban manzala sama da ka dinga musu su ɗaya bayan ɗaya take suke roƙon Allah take Allah zai karba wanda ga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sharri aka yi masa aka zo gaban khalifa aka yi masa sharri yace ya ubangiji in wannan mutumin abin da ya faɗa ƙarya yake ni ke kan gaskiya ubangiji Allah ka nuna mana aya a kansa take fara shure-shure kuma ya mutu sa'ad ibn abi waqqas aka masa sharri aka ce baya yin sallah daidai baya adalci a hukunci lokacin sai na Umar sai na Umar yasa aka sauke shi daga jagoranci da ko aka kawo shi gaban sai na Umar da aka kawo mutumin da ya masa wannan shaidar take sa'ad ya ce ya ubangiji in dai ƙarya yake Allah ka tsawaita shekarunsa ka makantar da idansa kuma ka bujiro da shi gaban fitina sai gashi mutumin ya haura shekara ta sa'in gashin giransa sai da ya lullube idansa baya gani kuma sai gashi ba a ɗaukan lokaci sai an kama shi a kasuwa yana kunyan kananan yara mata shi kansa sai sai shehun maftunun a wata sa'ad sa'id ibn zaid Allah ya kare yadda a gare shi addu'a ya roki ubangiji akan matar da ta zo ta ce ya zalunce ta ya ci mata buloti. lokacin sai na umar aka zo da sa'idu aka zo da ita sa'idu zai na cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna sai na umar ya tambaya kai rantsuwa ta ce wajen ta ne sai ce ya ubangiji in dai sharri kai mu to ubangiji Allah ka makantar da ita kuma ka halakar da ita a cikin gonar tata a cikin fulotin nata sai gashi ta makance kuma ta fada rijiya a cikin gonar tata ta mutu amma lokacin da suke roƙon Allah sun san waye Allah haka tabi'ai suke sai kaga tabi'i ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa masa akwai lokacin da ayyuba sikhtiyani ayyub ibn abi tamim sikhtiyani kaitan fatal fidyan sika ne yana cikin rijalu sitta bukhari da muslim da abu dawud da ibn sa'id da ibn majah sun yi ruwaya a wajen sa da imam ahmad ya rubuta ka ta 35 ana tafiya a dokar daji kamar yadda abu nu'aim ya kawo an rasa ruwan sha an rasa ruwan alwala da shi aka dinga zagaye ana ta neman ruwa ruwa ya tsare ana hanyar tafiya hajji mutane sai da suka ga halaka in iri za a mutu kawai sai ga to ai yana da Allah shi ya za a yi a mutu ne a wannan yanayin da kansa ya ce jama'a to zan yi wani abu amma ku yi min alkawarin ba wanda zai buɗe baki ya faɗa sai dai in bayan ba raina suka ce mu kai kawai inda za a samu ruwa yana ranar ce ya ubangiji na yi maka rantsuwa ina roƙon ka sai ka saukar mana da ruwa aqsama ala Allah ƙarshen rantsuwar balarabe kenan aqsamtu alayka illa anzalta alayna al-mata yana rufe bakin sa Allah ya saukar da ruwa wannan karama ce ta waliyan Allah amma sanda yake roƙon Allah kadai ya roƙa kuma ya san waye Allah bambanci tsakanin malamai da waɗanda ba malamai ba malamai sun fi sanin Allah sun fi jin tsoronsa shi yasa sai ga addu'a aka tsarin tafukar uwa duk wanda ya fi sanin Allah ya fi yarda da shi ya fi jin tsoronsa to addu'a ta tafi karɓuwa amma in kana shakka to fa ba lallai addu'a ka karɓuwa bayan Allah kuma ba wani dan adam ko wata halitta da za ka roƙe shi a abin da Allah ake roƙo ka samu in kuma ka samu to zai zama azaba da jarraba a gare ka ranar alkiyama wannan kenan abu na ɗaya kenan na biyu dole ka roƙi Allah da sunansa wanda yake ya sa wa kansa ko annabinsa ya kira shi da shi ko wata ma'ana wacce in an faɗe ta za a gane Allah kaɗai ake nufi shi yasa ake so ka taƙaita da iya abin da ya zo a sunna ka je kai ta nemo wasu abubuwa don gwaninta a hada wasu alkalumma a tashi wasu harafai a ce wai za a yi wa Allah inkiya Allah ya mishi inkiya sunansa ake faɗa as'aluka ya Allah ya rab Allahumma ya rabbana ya rahman ya aziz ya jabbar ga sunan maza Allah cikin hadisi Abdullahi bin Mas'ud yace as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitab sa'an nan ya zama kana da gaskiyar niyya a cikin zuciyarka gaskata ubangiji kuma ka roƙe shi da kyakkyawar zuciya mazala suna ke cewa ku roƙi Allah kuna masu sakankancewa akan cewa Allah zai amsa mu an so ya zama kana da sarki amma ba dole bane tunda a ban daki ma kana addu'a za ka shiga ban daki ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ai addu'a ce za ka fito ka ce gufranaka wani abu zai faru a cikin banɗakin na tsoro ko wani abu kana cikin rashin tsarkin ma za ka roƙi ubangiji kana jin abu na baswasi za ka ce a'udhu billahi minash shaitani ita ma addu'a ce du'a ibada ce za Allah ce mutum ya ji wani shaitan yana riya masa wani abu a cikin zuci ya ma zai ce a'udhu billahi minash shaitani sai dai gwargwado yadda za ka yi ka mutunta abin da za ka roƙa ɗin inda hali ka dinga hararar wurin da ya fi tsarki misali wani abu ya taso ka ce baka shigo cikin masallaci kai addu'a masallaci ko shakawu shine mafi tsaftar wuri ko mafi soyo wuri a wajen Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a wani abu ne da kai kace to in Allah ya yarda yanzu zan tafi maka ko zan je Madina a masallacin manzo Allah ko a masallacin Ka'aba zan yi wannan addu'a ana tsaron addu'a ka tafi karkuwa amma ba wajibi bane idan ya zan wanda yake kasar ya fi ka gaskata Allah da Allah sai addu'ar ta tafi karbuwa ko wani abu ya taso maka ka harari arfa ka ce kai ni zan tafi hajji in ji a arfa din nan roƙi Allah zaka sha mamaki sai ga Allah ya karba maka kana wajen sa'ayi bainas safa wal marwa duk ya kai addu'a Allah ya ki karba saboda tsarkin wurin ana iya hararar lokaci ba laifi bane misali ranar juma'a maza Allah ya ce akwai wata sa'a guda ɗaya wasu ce ita ce daidai lokacin da ake hudu ba wasu ce ita ce lokacin sallar la'asar wasu ce tsakanin la'asar da magariba kafin rana ta faɗi to gaba ɗaya juma'a ka harare ta mana ka roƙi Allah sai ga Allah ya amsa maka ya za yaki sun jabi dan abdullahi Allah ya ƙara da a garshe ce wata rana mun yi tafiya da misali suna ranar wata laraba da yamma sai muka zo sallah ta tike mu a wani masallaci bayan la'asar sai manzon Allah ya tsaya yayi addu'a a masallacin sai aka amsa masa addu'a yace tun daga wannan lokacin ban gushe ba ina hararan duka ranar laraba bayan sallar la'asar in yi addu'a kuma Allah ya amsa mu shekul albani yake cewa wannan hadisin tsabarani ya shi ba dan jabir a gabansa aka yi ba kuma shi ya maimaita da sai ce anya ba bid'a bane ka tarar ranar laraba bayan la'asar amma tun da ya tabbata shekul islam ibn taymiya ce ba laifi mutum ya iya tarar ranar laraba bayan la'asar tun da ya tabbata hadisin jabir kuma jabir ganau ne ba jiyau ba ba laifi ka ɗauki wata addu'a da ka kasan addu'a ce mai matuƙar muhimmanci manzala salama ya taɓa yin ta ko ya ce a yi ta kai ma ka Allah ya amsa maka misali mazala sun salama yana cewa ba wani mutum da zai shiga wata damuwa ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin fa sai Allah ya yayi masa wallahi akwai mutumin da tun da yake taba shiga damuwa ya karanta ba sai Allah ya yayi gashi da sauki ba laifi idan idan kalmomi suna da kyau suna da daɗi a cikinsu akwai yaban Allah da yi wa Allah kirari ko da babu hadisi a kai ka iya yin su misali ka ji wani mutum ya ce ya ubangiji ina roƙonka kada ka azabtar da ni tunda kana da bayi da yawa inda za ka azabtar da su ni kuma ubangiji in ka azabtar da ni ba ni da ubangijin da zai tsirar da ni misali sai ka ji abin kai wani abu ya hararo ka ji a cikin zuciyarka kai wannan addu'a ta yi ba ka roƙi Allah ba laifi ka roƙi Allah da ita ba sabo a a'a hadisi ne zo amma hadisi ne da'ifi yana da rauni a cikinsa akwai wani akwai misali hadisin nan da yake a cikin su akwai waye fa'id ibn abdurrahman hadisi ne da'ifi amma kuma wajibin hadisin mujarrabi ne ana kwatanta ba za su ake cewa ba wani mutum da bukata za ta taso masa ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu sannan ya ce allah ya ubangiji yayi wa'in kalmomi na addu'a a ciki Allahumma inni as'aluka mujibata rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar Allahumma la tad'a li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta fa Allah ya biya masa mutane da yawa sun jarraba kuma hakan ta kasa a a wata ran wani abu ya taso maka karsa inda zaka sa kanka sai ka zo ka fuskanci alƙibla ka ɗau wata sura a cikin alƙur'ani ka karanta kai tawassuli da wannan sura sai ga Allah ya biya maka buƙata. ba da fi gobe ka sake maimaitawa amma yaushe abin zai zama bida'a? ka kira jama'a ka ce sura kaza tana maganin kaza wa ya gaya maka wannan kuma shine ya zama bid'a tunda umarni da sawa a yi na Allah da manzansa ne amma yin asalin ƙur'ani akwai waraka a cikinsa na taɓa karanta yasin misali sai naga Allah ya yaye min wata damuwa ta wasu sun zalunce ni Allah ya min maganin su wata ran wasu suka sake zalunta ta ina so Allah min maganin sai ƙara karanta yasin din amma zan ce kuma jama'a duk wanda aka zalunce shi ya karanta yasin to waye sa ni kuma wannan wannan kuma nayi kuskure a'a watakila talauci ne ya dami mutum ba na ce ya dame ni ba ya dami mutum kawo nan ce ya dame ka ba shi kenan sai ya ɗau izawa ƙatin waƙi a ce ya taɓa karantawa sai ga Allah ya yaye masa to ta yi kuma wani ba iza wakance za ta wato ya yi masa talauci wani sai ya je kasuwa ta ba wuce ce in kai iza wakance kai iza kafa ta yi kuma ya zanto kai kuma a lokacin da Allah ya amshi wannan addu'ar kana da wani akwai wani makami ne da ka shiga na huduri na halarto da halarar ubangiji a cikin zuciyarka ko kuma katar lokacin ijaba ko kuma lokacin kaddarar ka ya fada amma ba in ka ji wani ya bada labari ya ce ni ko wallahi abu kaza ne ya faru a kai na nai kaza shikenan kai ma je ka jarraba in Allah ya sa ka samu buɗi a wannan sai ka gode wa Allah ka ci gaba da jarrabawa kuma ba laifi bane wata ranka ba da labari duk da cewa magabata in sun yi irin wannan abin da babu nasi a kai tsoron faɗa suke musamman in sun ga biyan bukata Ahmad ibn Abil Hawari ya sa wa kansa zai yi sauka arba'in ta alkur'ani amma ya roki Allah ya zama wannan ta zama sadakin furuzi wata rana sai ya mafarki gashi an ɗauke shi an kai shi aljanna ya bayyana a gaban waɗansu mata masu kyawu mai ban tsoro ga wata mata a tsakiyarsu aka dinga jansa sai da aka kai shi gabanta kamar zai faɗi ya sujada sai ta ce tashi ai ba ni ce ni ce zan kai ka wajenta sai da ta je ta kai shi wajen wata mace sai ta ta yaye hijabin da yake kanta ya ga ta gaba ɗaya sai rikici sai ta ce ahmad me kake yi shekara kaza ana yi ana reno na saboda kai a cikin darbuka amma ka kasa cika sadakin ka ashe ya yi sauka 39 saura ɗaya bai gama sai ta rera masa wasu cika a takhtubu misli wa anni tanam fa nawmul mushibbina anna haram kake neman kamata kuma kake bacci me mu masu san musu yi bacci haramun ne sai ya farka to lokacin da almajirinsa ya shigo sai gan shi a cikin wani irin yanayin da bai taba ganin sa ba wannan mafarki ne insha Allah zan muku hudu ba akan mafarki wani lokacin ku ji matsayin shari'a game da abin da ya shafi mafarki ko in ce kudu ba ku ba ba a kafa hujja da mafarki amma ba a kyale shi haka kawai saboda haka sai bawan Allah ya ce me ya faru ya matsa man sai ce sai kamun alkawarin cewa ba za ka taɓa faɗa wa kowa ba muddin ina da rai sai ya ce to na yi maka wannan alkawari sai dai in ka riga na mutuwa to zan ba da labari ya ce to ka ji mafarkin da na yi don haka yanzu tashi yin in cika wannan da yadda da suka saukar ta sau kuma Allah ya masa rasuwa wannan za a sa masa rai ba za a yanke cewa dole haka bane amma dai wani sai je sai kai nima wallahi la man alquran arba'ina wa kila in wasallallahu min fadlihi me yiwa sai Allah ya sa haka ka yi kuma wani ma ba sai ya arba'in ba wani in ya ɗaya mata isa wani kuma sai ya ɗarin ma kuma ya zanto sai a ƙara masa da wani abu abin da yake so in ce abin da bai zo a nassi ba shek bin ba Allah ya gafarta masa ya ce tun da yake bai taɓa shiga wani yanayi ba ko an kawo masa wata bukata ko hanya ta rufe wajen yin wani abu ya ce hasbunallahu sai utinallahu min fadlihi inna ila Allahi yace ce ba sai ya ga wannan Allah ya buɗa wannan ba zan ba ne a wannan labari yake bayarwa akan abin da ya faru a kansa in ka ji ka jarraba sai ka duba ka gani Allah ya biya maka to in kuma baka ga alamar biyan bala Allah kai ba a nan buɗin naka yake ba sai ka nemi wani abu amma dai babu abin da ya fi dacewa ga mumini irin ya harari irin addu'ar da manzon Allah ya koyar musamman al-ajiyatul jawani abinda za mu cike da shi saboda lokaci addu'a da manzo Allah sallallahu da wuya ya zauna a wuri ya tashi face sai yayi wa sahabbai wannan addu'a ya zo a cikin sunan Tirmidhi da sanadin Hasan daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yace da wuya manzo Allah ya zauna a waje ya tashi daga wajen sai yayi wa sahabbansa wannan addu'a ina wanda ke cewa bai halatta in an tashi daga majalisi ayi addu'a ba wannan kuskure ana yin addu'a an tashi daga majalisi amma dai abinda bai zo a sunna ba shine ayi yi jam'i liman yana bayarwa ana ana ana a karanta kaza kafa kaza wannan bai zo a sunna ba yin sa baya cikin sunna amma kuma in mutum yayi wannan bai isa ya sa ka raba masallaci da shi ba wannan bai isa ya sa ka kafirta shi ba wannan bai isa ya sa ka nesanta shi daga rahamar ubangiji ba mafi girman abin da za ka ce wannan dai a fahimtar mu ba daidai ba ne ya saba wa shari'a tunda muna da na shari'a bari mu maza Allah sallallahu alaihi sai ce Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu da nawa bai na ma'asik Allah in ka tashi raba jin tsoronka ka ba mu raban da zai sa ba za mu saba maka ba wa min da'atika in zaka raba yi maka da'a ka ba mu da'ar da ma tuballighuna bihi abin da zai kai mu aljanna kaga maganar aqida nan da aljanna wa min al-yaqini Allah in zaka ba mu yaqini da ilimi da sakankancewa da tabbas ka ba mu ma tu hawwilu bihi alaina masaibat dunya abinda zamu ga masibar duniya ba a bakin komai take ba wa matti'ina allahumma bi asma'ina sai kuma magana abin da shafi duniya Allah ka sa mu daɗin kunnuwan mu wa absarina da idanuwan mu buƙuwatina da karfin ma ahayaitana duk gwargwadon yadda za ka raya mu waje alhul warisa minna Allah ka sa mu gaji waɗannan abubuwan waje alsarana alaman zalamana Allah sanya harsan mu ta tsaya a iyakan waɗanda suka zalunce mu wani suna alaman adana Allah ka taimake mu akan waɗanda suka cutar da mu wala ta ji al musibata na dinina in zaka jarrabe mu kar ka bari musibar ta zama a cikin addinin wala ta ji al duniya akbar hammina wala mablagha ilmina Allah kar ka sa duniya ta zama shine burin mu na ƙarshe kuma kar ka sa duniya ta zama shine ƙarshen ilimin wala ta sallit mallaya la yakhafu ka fina wala yarhamna Allah saboda zunubin mu kakka dora mana jagoran jagoran da ba zai ji tsoron ka wajen kula da mu ba kakka dora mana jagoran da ba zai tausaya mana ba inda za ka rike wannan addu'ar ce duk sanda ka zauna a majalisi ko ka zauna a wani waje ka tashi ka karanta wannan addu'a da Allah zai amsa maka da za ka samu alherin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu Allah ka zama gatanmu Allah ka amsa addu'o'inmu Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana kusakuranmu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in